kankanar sata na dawo daga dibar wani lodin tsoho kankanar ta yi kyau bana kai kana kokari Jerry. je ka huta mana Don ba na aiki bai zama dole ka yi ta wahala kowane lokaci ba, zan iya gama wannan kafin rana ta yi zafi. A Jerry, ina bukatar majagara, za ka iya miko mini shi yana cikin store. Albishirinka. Su kaka suna shirin su ziyarce mu a ƙarshen makon nan. Kaka ta rubuto cewa kaka ya ga lokacin kankana ya yi, kuma ya gana waye ɗan sha. Kash, amma Malam Tsoho ya tsawalawa kankanar kuɗi a wannan karo fiye da kullum. In shirya maka abinci? Kawo mini abincin. yaran angon nan za su gane cewa kankana ta nuna kuma ba zan iya gadin gonar dare da rana ba amma idan kananan barayin ba su san lokacin da nake gona da lokacin da bana nan ba ba za su shigo ba tun da aka cire ni daga kamfani ba mu da kudin da za mu kashe a kan kankana amma kaka ba zai taba ganewa ba in har ya zo da kakar kankana ba mu bashi kankana ba ban san abin da ya sa tsohon ke da mako haka ba ya sani yawancin makwabtansa ba su da wani aikin kirkin yi kankanarsa ce zai iya yin abin da ya ga dama gashi yana da fiye da kankanin da zai iya sayarwa da yaran za su saci kananan kankana da ba sa da ai ba damuwa amma sai su zabi babba yawancin lokacin ɗanya don ba su san yadda za su gane da nunanna ba bara sai da nasa aka kama wani yaro sai dai 'yan sanda ba su yi mashi wani horo ba sai suka bashi tsoro kawai duk wanda ya shigo gona ta bana sai na sa an ɗaure shi na yi wa kai na wurin buya a nan bari in jira ki ki je gida ki kawo abincin ai da dare yaran suka fi sata. idan wadansu suna kallo suka ga dukanmu mun tafi za su iya satin ko da rana ma ki je yanzu damuwar me kake Baka ji babban albishir din ba ne jeri. Su kaka za su ziyarce mu ƙarshen makon nan. Ya aka yi muke cikin talauci ko yaushe? Allah ya koya mana abubuwa da yawa. Allah bai koya mani komi ba. Gara mu yi hankali, ba na son tsohon nan ya turo mana 'yan sanda. ko kina da madaidaiciyar kankana mai saukin kuɗi? Kamar yadda na faɗa miki, iyayen matata za su zo mana ziyara kuma suna son kankana. Wannan babban fa. Za ki iya sayar da wannan a Naira ashirin? Ga makwabta kamar ku. Mijinki zai yarda? Kankanar tamu ce mu biyu. Hakika ina son kankana ɗaya. Mm. Damuwar me kake yi? Oh, sannu Niki. na za su ziyarce mu wannan Lahadi, kaka kullum yakan zo daidai kankana ta nuna. Sai dai kankanan ta yi tsada. Babana ba shi da kudin sayan ko daya. Kana son ɗaya kyauta? Ta yaya? Saci ɗaya. Ba zan yi sata ba Niki. Ba za a kira shi sata ba. Malam Garba ba zai iya sayar da dukan kankanan shi ba, kuma ya sami kaka mai kyau bana, ba zai san wai an saci ɗaya ba. Ka tuna da abin da 'yan sanda suka yi maka bara ko? 'Yan sanda sun daidan bani tsoro ne kawai. Ba zan yi sata ba, a'a. babban kankana nawa ka saya? Naira ashirin. Matar tsoho ta yi mini arha. Jerry zai yi murna. Ya damu sosai a kan zuwan kaka. Kada mu gaya wa jeri, mu ba shi mamaki. Jerry, na san wani abin da baka sani ba. Zan ya gaya maka wani asiri. Asiri yaya? Ina ga zan boye kankanar cikin store. Jerry baya shiga nan sai na aike shi. Wani babban asiri ne Jerry, sai dai ba zan gaya maka ko menene ba. Kankanar ta yi kyau. Ita ce mafi kyau a cikin duka. Matar tsoho ta ce in dauka. Na kulle sto bayan na ajiye kankanar ko? E, ka bani mabuɗin. Na kuma ajiye a kicin inda muka saba ajewa. Gajere can. Za mu je majami'a mu ga ko akwai irin taimako da za mu yi wa fasto. wani lokaci yana da mutane da yake so mu ziyarta. Kada a yi barna fajeri. To, baba. Akwai madara da kuma ɗan cincin a firij idan kana jin yunwa. Kai, Jerry. Kana so ka san ko menene asirin? E. akan wata babbar kankana ne. Ba zan saci wata kankana ba. Ya jeri? Ah! Ka ji ciwo ne niki? Ah? Oh, ba damuwa. Oh! Kakanninka za su zo ko? Ba zan saci wata kankana ba. ba sai ka sata ba babanka ya riga ya sayi ɗaya. ya saya daga wurin matar garba an bashi da arha na ji yana fadawa mamarka za su baka mamaki amma na da yar damuwa idan kakaninka sun zo ran ladi sun tarar kankanan ba nuna ba fa ba wata kankana ba hmm. ye ka tabbata zo mu je store naku nuna maka wani abu Ka gani Jerry? Ye! Babba ce. Na fata dai ta nuna. Me kake nufi fatan ta nuna? don kankana ta yi kamar ta nuna ba lallai ta nuna ba. Ba za ka iya tabbatarwa ba? E, amma akwai hanyoyin ganewa. Ta yaya? Za ka iya duba kasanta idan kankana ta nuna koren kasanta yakan ragu. Amma ba za ka iya ganin kasanta daga nan ba. Ashe ba za mu iya gane ko ta nuna ba. ba za mu iya mu shiga mu duba ba. ba kulle kofan ba? Zan kawo mabudi. Aha! Zai yi kyau mu sani ko ta nuna ko babu. Na ji daɗi na iya taimakonka. Me ya faru? Babana ya so ya ba da ita ta zama kyauta na mamaki, mu bar ta. Kana son kakaninka su sha ɗanyen kankana ko? Bari ta ke ka mu tabbatar. To Niki, mu shiga mu duba. Yi hankali, ta nuna. Kamar haka. Ina fata ta nuna. Muna bukata mu kai ta waje mu duba. Waje? Dole kama gefenka. Kamar ta nuna jeri sai dai ba za ka yi tabbatarwa ba. Ta yaya za a tabbatar? Akwai wata hanya. Ka buga kanka haka. Idan karar ta zo ɗaya kankanar ta nuna kenan. buga kuma ka gwada jerry me kake tsammani? ban tabbatar ba kila dai ta nuna ba wuya ciki kore ne kila ma da sami akwai hanya ɗaya ta sani yanka kankanan ba za mu iya haka ba kar ka yanka mana ai ba za ta yi zaki ban kakarka ya zo, amma akwai wani hanyar dubawa. Ta yaya? Kai yadda likita ke yi inda yana maka fida. Likita baya yaga ka kawai, yakan yi yarsa gani don ya iya samu ya duba ciki. Waɗanda kakan ya kankana a hannunsu sukan yi maka haka, sukan don yi karamin yanka ne don su samu su duba ko ta nuna ko babu. Jerry, ya kamata ka yi haka, ta haka za ka tabbatar. Ba zai ɓata karkanar ba, je gida ka kawo yar karamar wuka. Ba za ta baci ba? Ko kaɗan. Za mu iya tabbatar da nunanta? Ba shakka, kuma ba zai ɓata karkanar ba ko kaɗan. ka tabbata niki kana son kakanka ya sha nunannen kankana ko ɗanya ba ni wukan a nan yi hankali zan yi hankali mana Wow, akwai zaki. Kara wata, mu dan sha kadan-kadan ko? Mmm, wannan ta yi daɗi, ji wannan. Mun ba ta kankanan, me za mu yi? Tura ta kasa kawai, zai yi kamar ta faɗi ne. Ah, mu je mu Najeri, mu sha. Yi sauri kamin iyayenka su dawo. Mm. da zaki shawa najeri iyayena fitar da kankanan daga nan sauri niki mun dawo jeri Sai Musa ya gaya wa ‘ya'yan Isra'ila abin da Allah yake so su yi, ba ya so su yi zunubi, ya ce musu, Ku tabbata fa zunubin ku zai tune ku, me kuke tsammani wannan na nufi? Wannan na nufi cewa ka yi wani abin da babu kyau kana tsammani ba wanda ya gani, amma Allah na gani. Kada ku bata, ba a yi wa Allah ba'a. mutum na girbe abin da ya shuka ya yi daɗi sosai na yi murna ka ji daɗin shi kaka na yi shirin shan kankana ba ni minti ɗaya kaka kankana na da daɗi a wannan lokaci kai dai ka ɗan jira kawai ka gani kaka ina fata kankana ce ita ce abin marmari mafi tadi a wannan lokacin. Akwai damuwa ne jeri? Kamar kana ciwo. Ka taɓa taba ka san wani abu game da kankanar ba jeri? Kila wani ya sace ta. Ka taɓa taba ka sha kankanar ba? Gaskiya baba ban sha ba. ka tuna Allah ya san ko ka sha ko babu Allah ya san kome game da mu dukkan kome ka tuna Allah ya san ko ka sha ko babu Allah ya san kome game da mu dukkan kome wannan ne barawon zai iya satar mu in zai yiwu zai sace mu iya ya samu zarafi barawo barawo barawon kankana an kama ka kowa ya nasu kowa ya nasu ana zargin ka da satar ɗaya daga cikinmu me ka ce ka yi laifi ko ba ka yi ba ba haka ba ne haka ne uh, laifi laifi laifi laifi laifi kun ji abin da shaidun suka faɗa kun yanke shawara mun yanke ranka yadda laifi laifi laifi laifi laifi laifi laifi laifi laifi menene ya faru da kankanan nan sace ta aka yi wannan tabbatacce ne kaka bai ji daɗi ba ka yi laifi ko ba ka yi ba na yi ga wata wasiƙa mai daɗi daga kaka ya ce ya ji daɗin zuwansa nan bai ko damu da rashin kankanar ba sam kun tuna da abin da muka koya a darasin baya jerry zo nan zan nuna maka wani abu Gani baba. Yan makonni kenan da kankanan nan ta bata. Ka taɓa ta baka san abin da ya faru da ita ba? A'a. Ina ga na san abin da ya faru. Kila kai da abokinka kun ga kankanar a sto, kuka shiga gida kuka ɗauko mabudi kun buɗe sto ɗin. Sai kuka ɗauke kankanar. kun kai ta bayan sto ba ranar ba ni da mamarka muka je majami'a don mu taimake fasto kila lokacin da muka dawo ba ku riga kun shanye duka ba ko ba haka ba kila abokinka ya gudu da sauran ka yi kokari ka rufe wurin da kuka sha ba haka haka yi ba? Hmm? Akwai wata muhimmiyar aya a littafi mai tsarki ta ce, Ku taɓa tafa zunubinku zai tone ku. Menene wannan da ke girma? Tsiron menene wannan a kasa? O, oh, ina gan kamar kankana ce baba. Haka yake jeri, kai ka shuka wannan tsiron lokaci da kake rufe wurin da kuka sha kankana. Na tuba baba. Ka tuba don an kama ka ko don abin da ka aikata. Ba zan hore ka ba, ina ga ka rigaya ka horo, na yafe maka jeri. Ina kaunar ka sosai. Yesu yana kaunar ka, yana kuma so ya gafarta maka. fiye da yadda zan iya yi. Ko za ka roki Yesu ya gafarta maka zunubanka jeri? Idan mun faɗi zunubanmu, shi mai alkawali ne, mai adalci kuma, da za shi gafarta mana zunubanmu. shi kuma tsarkake mu daga dukan rashin adalci.